Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai daga ƙasar jamhuriyar Nijar. A dangane da aikin man fetur na ƙasar jamhuriyar Nijar, masu saurare ku gyara zama domin jin rahoton da muke tafa da shi, inda wato Janaral Salihu Modu, ministan nan na ƙasar jamhuriyar Nijar, ya ziyarci wannan ma'aikata ta wato aikin man fetur. inda babu shakka za ku ji irin abubuwan da suka faru. A dai cikin wannan rahoto muna tafa da rahotanni da dama da muka tanadar muku a wato jamhuriyar Nijar ɗin a cikin labaran Hausa a sassa da dama na ƙasar za ku ji batutuwa da dama da muka tanadar muku musamman dai akan maganar man fetiri za ku ji yadda janar Salihu Modu ya kai wannan ziyara domin duba aikin wato man fetirin a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. Ba tare da ɓata lokaci ba masu saurare, bari mu sanya muku waɗannan rahotanni da muka tanadar muku domin ku ji irin abubuwan da suke faruwa. Allah ya ƙara ɗaukaka ƙasar Nijar. gashi ku saurara. Ministan ƙasa, ministan tsaron ƙasa General Dekor Zarme Salifu Modi a ci gaba da rangadin da yake a jihar da magaran a yau da safe ya kai ziyara aiki da gani da ido a kamfanin matatar man fetur na Soraz. Kasimu tare da Abdurrahman Ma'azu sun aiko mana da rahoton. Isowar shi a wannan matatar mai wato ta Soraz ministan kasa ministan da ke kula da kuma shanun tsaron kasa General de Coldar Mai Salif Modi ya samu kyakkyawan tarbe daga darakta General wato na wannan kamfani na Soraz Colonel Abdullahi Ango da kuma dukkan daukacin makarabansa Jaram kaɗan wato wannan tawaga ta mai girma minista ta tsaya ta yi kallon wani mashigi wanda ke tarihi bisa kan abin da ya shafi wannan kamfanin suraz tun daga kahuwarsa har zawa wato wannan lokaci inda ake tatar wato man feta babu shakka kuma mai girma minista ya ziyarci wannan babbar alama mai nuna kwata-kwata yadda halin wato wannan ma'aikata take ciki gabas da yamma gusum da inda daraktan da ke kula da sha'anin husawoyi daban-daban malam moru abbas ya kawo karin bayani sosai da sosai ga wannan tawaga ta mai girma minista bisa kan sha'anin wato girkuwar ita wannan tsorat ga baki daya irin take zartar da ayyuka wato daban-daban a cikin kuma wurare daban-daban mai girma ministan kasa ministan da ke kula da sha'anin tsaron kasa jalnar de mai salif modi babu shakka ya samu kuma damar tattaunawa da kusoshin ma'aikata daban-daban na wannan kamfani na SORAS inda aka ba da karfi sosai da sosai bisa kan sha'anin tafiyar wato wannan aiki na kamfanin SORAS irin matsalolin da ake cin karo da su da irin gudunmuwar da ya kamata SORAS ɗin ta kawo bisa kan sha'anin man feta domin samun inganci na gari game da tafiyar ci gaban kasar nan tamu ta kowane fanni mu sanar da ku cewa wato wannan ziyara ta mai girma ministan ƙasa ministan da ke kula da sha'anin tsaron ƙasa general de cordon mai wato salif modi babu shakka yana tare da kiyar colonel major ibro amadu wanda shine chef d'etat major wato na musamman na shugaban majalisar sojoji domin ceton kasar nan musa nsp haka yana tare da kiyar ministan matasa wasannin motsa jiki da al'adu wato colonel major abdurrahman amadu da kuma shugaban hafsan sojojin niger chef d'etat major de armées janar da brigade musa salu barmu sannan da kuma mai girma gwamnan jihar da magaram kanal isufu labo haka kuma da sauran kusoshin ma'aikata soja da horar kula waɗanda suka dawa musu baya albarkacin wannan ziyara ta mai girma minista a kamfanin matatar mai nan da magaran wato kamfanin suraz a jajibin kamawar watan azumin ramadan ofishin ministan kula da sha'anin kasuwanci a nijar a ƙarƙashin jagorancin ministan kula da sha'anin kasuwanci asman saidu sun kira wani taron manema labarai wanda a ciki suka fitar da sanarwar kayyade farashin shinkawa domin ba da dama ga dukkanin al'umma ma'azumta su samu sassauci a wajen farashin gade nauyisa jimrau wanda yake ba da shawara a ofishin na minista kasuwanci inda ya mana ƙarin bayani kamar haka Abinda muke kira zuwa ga mutane su ba da haɗin kai su ba da goyon baya saboda zancen shinkawa wanda mutane ke ta kuce kuce bisan shi mun tsaye da wannan farashi a nan ya mai ka goma sha uku da rabi bayan mun yi kiyasi ne mun yi lissahi mun samu su riba da mun samu ta sanki fursan shi ne muka tsaye da wannan buhun shinkawa zan sanki fursan sanki fursan birjil a kan jika goma sha uku da rabi kuma haki ake saida ta yanzu kun gani birga da gare mu ko ina suna yawo wanda ya ce bai saidawa doka ce dole mu saida maka ko baka saida dole mu saida maka a hukumanci kenan ban mu ɗaukar doka mu yi wasa da ita shine muka ce ma 'yan kasuwa kowa shi ba da kai bori ya hau saboda wanga karon ba harka wasa ce ba su da kan sun gane kuma ina tsammar sun duko zance na karshe mutane su iya ganewa ke ofishin ministan kasuwanci a dage muke ko da yaushe mu karfi kukan al'umma kuma mu ceci al'umma shi ne aikinmu kowa ya ci lahiya kowa ya kwanta lahiya yanzu nan zuwa gaba za mu ba ku layi tsanwa abinda da aka ce ma numero a turance wanda duk wanda ya ga abin da bai cancanta ba ya kirin ya bisa wannan layi mu ɗauki ƙwararren matakai bisan kowa kenan mutane babu hargabacin wannan tahiya a kama gaba ɗai mu tsare kanmu mu kare kanmu kuma insha Allahu kowa shi la'akari da mu da wurin mun ɗauki ƙwararren matakai zuwa ga azumi zuwa ga 'yan kasuwa don mutane wani lokaci sun yi wasa da doka to an karan za su gama da doka don da ya wasa. to sai dai fa da aka fara azumin ramadan ɗin mun zagaya cikin kasuwa domin ganin yadda farashin kayayyakin suke amma da sauran rana aka ba to amma ga dai baro arzika zai diba mana yadda farashin yake tabbas idan ka zagaya a cikin kasuwanni za ka lura cewa akwai kayayyakin masarufi musamman kayayyakin abinci sosai da sosai sai dai kamar yadda wannan malamin ya faɗa farashin su bai sabka ba ma'ana 'yan kasuwan ba su aiki da farashin da ma'aikatan ministan kasuwanci ta ƙayyade na cewa kowane buhun shinkafa mai nauyin kilo 25 a saida shi jika goma sha uku da rabi domin in ji wannan malamin buhun shinkafa ne ya sayi a kan jika goma sha biyar yayin da karton ɗin taliya spaghetti ya sayi shi jika bakwai da rabi farashin da ya ce ya yi tsada gaskiya ire-iren waɗannan halaye da ɗabi'u ba su dace ba a cikin ƙasar musulmi kuma a cikin wata mai alfarma na azumi to amma a wani ɓangare kuma akwai kayayyakin da farashin su bai wani mugun ƙari ba kamar alal misali kayan haɗa lemu irin su lemun tsami citta manta da makamatansu in ji wannan malamin da ya zo saya yana mai cewa akwai buƙatar 'yan kasuwa su yi rangwame ga kayayyakin masarufin idan sun yi haka za su samu sa kayya a wajen allah a sake komawa a jihar da magaran inda a yau da safe gwamnan jihar kanal isuf labo ya gana da kwamitin nan da ya kula da sha'anin kokowar gargajiya kwamitin jihar da ya kula da kokowar gargajiya ta cin kofin shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa birgidiya janar abdulrahman chani a nan gurin lawali minista ne ya aiko mana da rahoton aikin shawara na ma'aikatar gwamnan jihar da magaram aka gudanar da wannan babban zaman taro wanda gwamnan jihar da magaramin jagoranta da mambobi na kwamiti na jiha wanda suka kula da magana babban kwamfala ta cin kofi na shugaban kasa janar da birgar abrahaman cani wanda ya gudana daga ranar bakwai zuwa tara da wannan watan da muke ciki wadannan isu labo ya yi amfani da wannan dama inda ya kai safi biyar godiya shi ga babban darakta na gidan rediyon jihar da magaram kasu mutare da duka ma'aikatan shi shi da suka kama wannan aikin ya gudana inda ya kamata kuma da ma'aikata wanda suka zo su daga can babban birnin yamai ma'anar wannan gana da mai girma gwamnan jihar da magaram da da mambobin kwamiti na ya jinjina musu ne ganin irin jan namijin kokari da suka yi inda aka gudanar da wannan babban kwamfala aka yi ta lafiya aka kare ta lafiya a ce mai girma gwamnan jihar da magaram kwanan isu labo kamar haka Allah ya sa an yi ta lafiya an kare lafiya sai mu ce Eh, kwalliya ta biya kudin sabli ubangiji allah da yarda siyasa wannan hili na kokowa inda aka yi wannan kokowa lokacin da aka gaya mana za a waga kokowa wuri ne wanda ya lalace lalacewa kuma ba ya karama ba amma da ba da hannun majalisa gomin urban ta zander da majalisa ta eh, conseil regional da sauran masu sozawa da wasu wanda suka kama cikin aikace-aikace allah ya sa wannan wuri ya tsabtatu ya gyaru an mai da shi sabo pul sai mu ce muna mu kowa godiya alhamdulillah an yi wasa lafiya an kare lafiya wasa ta zama wasa tun da an ga duk kwanan nan uku da ake wannan kwamfala kowane lokaci wannan hilin kokowa na langa-langa yana cike bakil da mutane sai mu ce mun gode ma jama'a kuma alhamdulillah متناتركو تركوا a gurin wannan babban zaman taro magajin garin birnin da magaram da shugaban majalisa na jihar da magaram ahmad hassan su sun kai nasu godiya zuwa ga mai girma gwamnan jihar da magaram a matsayin shi na shugaban kwamiti na jihar da aka gudanar wannan kwamfala lafiya aka kare ta lafiya kuma duka daga cikin mambobin kwamitin da aka dora ma yauni kowa ya yi bayani irin nashi dalla dalla irin da ya zartas da aikin da aka dora mashi mu tunatar da ku a gurin wannan babban zaman taro an samu kasancewa shugaban majalisa na jihar da magaram shugaban majalisa na birnin da magaram eh, magatakarda na jihar da magaram na taimakin magatakarda na jihar da magaram da mai martaba sarkin musulmi alhaji abubakar sanda umaru da shugabanni na jami'an tsaro da sauran mambobi daban-daban rikitoci daban-daban na jihar da magaram me yasa a jihar talabiri inda a ranar ladin da ta gabata ne aka gudanar da wani zaɓe na mai garin garin fulle fulle tana a cikin kwamin yan ga dai salamatu ke kelisi dauke da karin bayani kula dai tana cikin kwamitin tilaberi inda a jiya goma ga watan mars na biyu da aka gudanar da bikin yin zaɓe na mai garin fule inda wannan zaɓe an yi shi a gaba ga gwamnan shaha tilaberi lieutenant colonel maina bukwar akwai prefan departamentin tilaberi akwai magashin garin tilaberi tare da su da mutane daban-daban da aka gayyato lalle a wajen zaɓen ga mutanen garin fule da gewayen nata duk sun zo a wannan sahiya ta lahadi wajen wannan zaɓe da aka je aka yi a jiya lahadi goma ga watan mars na biyu da ishirin da hudu dangance da wannan inda gwamnan jihar talabiri ya yi warin ciki sosai da wannan zaɓe da aka shi aka yi wannan zaɓe na mai garin fule an yi shi tsakanin mutum biyu akwai alfadudu jibbo naziru da kuma ibrahim hamadu hamidu a washen zamuci a zaɓen mai garin fule inda wannan harkar zaɓe an yi shi daidai a cikin kwanciyar hankali an yi shi a cikin tsari mai kyau inda gwamnan jihar talabiyar kwanonel mai na bukar ya yi warin ciki kamar haka ya ba da godiyar shi zuwa ga mutanen garin fule maza da mata da magabatan tilaberi waɗanda sun ka zo a nan garin fule wajen wannan zaɓe lalle a wajen wannan zaɓe kowane kandida ya je ya gwada takardar zaɓen shi zaɓe da aka je aka yi sai mu ka samu ƙarin bayani sakamakon wanga election muna da mutum 379 da an ka rubuta mun samu kuma mutum 349 da sun ka yi vote mun samu mutum 30 da ba su zo ba wurin votkin mun samu mutum 346 da an ka eh, envelope da an ka samu cikin irin biletan kin da ba su wuce ba biletan nil mun samu biletan hudu biletan inda vote in su yi mun samu biletan 342 cikin 342 inga alfadulu jibo ya samu 175 ibrahim hamadu hamidu ya samu ɗari da sittin da bakwai kenan alfadulu jibo shine daga yau mai garin fule muna kira ga 'yan fule gaba ɗaya da wanga ibrahim hamidu hamadu hamidu da bai wuce ba gaba ɗayansu daga yau su bi wanga mai garin alfadalu jibo su saurare shi su kama mishi bisa kan ci gaban garin fule muna kira ga mai sabon mai garin alfadalu shibo ya zama mai gari mai haɗa kanun mutane yadda otorite inmu suke nan suna watash otorite inmu na conseil national pour la sauvegarde la patrie ba su son harkar rabuwa kenan ya zama mai gari wanda yake haɗa jama'a wayanda an nan masu garuka da sun ka zo su kama mishi cikin wagga tahiya su ba shi konsai kuma su kama mishi misiyon ishi ta yi reishir mission ishi ta zan misiyon idda za ta sa fule ta ci gaba garin fule ya ci gaba su duka da shi alfadulu jibo da ibrahim hamadu hamidu su duka su dibi entere in fule gaba daya kas su dibi duk kowane irin abu su sa kawai entere in fule gaba kenan Allah ya bashi hankuri Allah ya sa ya zama mai gamewa Allah ya sa kuma ya zama alheri dan shi Allah ya sabkar da alheri cikin garin ga na fule Ibrahim Muhammadu Hamidu ya bada gaisuwar shi zuwa ga Alfadudu Jibbo Naziru duk su duka gaba daya za su tsaya su yi aiki a cikin kwanciyar hankali kun bayan wannan suna roƙo ubangiji Allah ya sauko da alheri a cikin garin fulu alfadudu jibbo naziru an aihe shi a ranar 1979 a nan garin fule. masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan rahotannin labaran da muka tanadar muku kenan kamar yadda kuka ji abubuwan da suke faruwa inda dai aikin man fetur nan a kasar jamhuriyar Nijar na ci gaba da kankama kamar yadda kuka ji janaral Salihu Modu ministan nan na kasar Nijar. ya samu zuwa ziyarar wannan aiki na man fitiri inda ya samu rakiyar manya-manya wato na wato jagororin kasar jamhuriyar Nijar na yanzu irinsu wato gwamnan da magaran da dai sauransu waɗanda suka wato kai ziyara tare da ministan tabbas jagororin sojojin Nijar na yanzu wato sojin CNSP abin a kare masu godiya ne duba da irin yadda suke ƙoƙari wajen saita ƙasar jamhuriyar Nijar tare da dawo da ita kan hanya. Dama dai janar Chani a kan dalilin da ya sa ya juyin mulki kenan wato duba da irin yadda ƙasar ta sauka daga tsarin da ya dace talakawa na cikin wahala. Inda babu shakka wannan juyin mulki 'yan ƙasa na ganin cewar ba dan sojin CNSP sun zo sun yi wannan juyin mulki ba Allah ne kaɗai ya san rayuwar da talakawan ƙasar Nijar suke shiki. Wannan za a iya cewa addu'o'i na 'yan ƙasar Nijar ya karɓo, duba da irin yadda Allah ya kawo wannan masu ceton ƙasa sojin CNSP suka karɓe ikon ƙasar wanda babu shakka al'ummar ƙasar Nijar sun daɗe suna jiran su ga wannan rana kuma sai ga shi juyin mulkin ya zo da alkhairai da yawa a cikinsa wanda salar hakan ga shi yanzu ƙasar Nijar sunanta ya ƙaru haka zalika martabata da darajata da kimata a idan duniya ya ƙaru kuma tattalin arzikin da ke ƙasar a yanzu ana sa ran nan da 'yan wasu shekaru ƙasar jamhuriyar Nijar za ta zama a barkwatance wadda za ta yi kafaɗa da kafaɗa da ƙasashen da ake gani sun fita. Tuma saurare ƙarshen rahotannin labaran da muke tafa da su kenan kamar yadda kuka je kunnuwan ku. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun ingantattun rahotanni akan abubuwan da suke faruwa. Mun gode.